بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم صلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه، الحمد لله وديا يا سبتا ga Allah wanda cikin ikonsa da falalansa saduwa na da ku a wannan masallacin masjidu daril ulum a yau wanda yake ne da na yau ma a wata larabci ah, yau da yake takwas ga watan safar shekara dubu da dari hudu da arba'in bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da sha bakwai ga watan oktoba da sha In sha Allah za mu fara karatu a cikin wannan littafi mai suna akidatu ahli suna wal jama'a wanda babban malami Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utaimin ya wallafa. Kafin na fara da karatu, zan gabatar da uzuri guda daya. wanda yake shine kamar da kuka sani ga waɗanda suka sani ni ba bahaushe ba ne saboda haka ina da rauni a hausa a wani lokaci fassara wasu waɗansu kalmomi da larabci zuwa hausa yakan yi min wahala amma tun da muna tare da ɗaliban ilimi da malamai insha Allah ina fata duk inda na kasa za ku tunike ni a yau ba za mu zan yi takaitaccen gabatarwa ne akan wannan littafi za mu karanta gabatar wanda Sheikh bimbaz ya yi da kuma mukaddiman shi kan shi Sheikh Uthamin sannan kuma insha Allah sati mai zuwa shine za mu fara asalin littafi za mu yi haka ne lura da cewa da yawa daga cikin mu ba mu da littafi saboda haka za mu ba da damun sati daya mu jira waɗanda ba su da shi za mu su yi photocopy zuwa sati mai zuwa insha Allah sai mu fara karatu a cikin littafin sosai Ah, kamar da na faɗa wannan littafin sunan shi aqidatu ahli sunna wal jamaa wanda ya wallafa shi kuma shine Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen ah, zan yi takaitaccen bayani akan tarihin wanda ya wallafa wannan littafin Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen shi wannan malami ah, babban malami ne a duniyar musulunci kuma an haife shi ne a shekara ta dubu daya da dari uku da arba'in da bakwai bayan hijirar manzo Allah sallallahu wanda ya dace da shekara dubu da dari tara da ishirin da tara 1929 miladi an haife shi ne a wani gari da ake kira Unaiza Unaiza local government ne a wani state a Saudiya wanda ake kira Al-Qasim a nan aka haife shi kuma a nan ya taso kuma ya yi karatu sosai lokacin da yake tasowa ya hadu da manyan-manyan malamai waɗanda suka karantar da shi yana da malamai da yawa da dama amma wanda ya fi shahara a cikinsu shi ne babban malami a shaf abdurrahman bin nasir al-sa'adi wannan shi ne babban malaminsa ya licance shi tsohon rayuwar shi har zuwa rasuwan wannan malami kuma bayan rasuwan shi shi ya karbi karantarwa a masallacinsa jami'ar al kuma shi ke karantarwa a kujeransa kuma shi ke ba da limancin sallah a wani masallaci haka kuma ya yi karatu a wurin babban malami Sheikh bin Baz ya yi karatun hadisi a wurinsa kuma Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen ya auri mata guda sun haifi yara guda takwas maza biyar mata uku kuma ya yi kokari sosai a wajen hidiman addinin musulunci ya wallafa littattafai da dama a fannoni daban-daban na addini a fannin hadisi misali yana da littafin sharhin arba'una nawawi yana da littafin sharhin bulogul maram ana kiran shi fasu zulgara wani kiram yana da littafin sharhin riyadu salihin da dai manya-manyan littattafai da yawa da ya rubuta a fannin hadisi a fannin fikin kuma nan ma ya rubuta littattafai da dama babba daga ciki akwai sharhin zadul mustaqni wanda ake kira a sharhul mumti' wajen mujalladi goma sha bakwai yana da littafin fatawa arkanin islam yana da littafin min ahkami sala yana da littafi da dama a fito Haka nan kuma a bangaren tafsiri yana da littafin tafsiri ma da ya rubuta duk da cewa har yanzu ba a gama hada shi ba da yake galibi darussa ne ya gabatar a masallaci shine ake saurara ake rubuta su amma dai har zuwa yanzu an buga ina gani ni dai ina gani ina da kusan mujalladi takwas a ciki eh, saboda ka yana da littafi a tafsir yana da littafin usul tafsir ma a bangaren lugha ma haka yana da littafin sharhin al-fiqh bil malik yana da littafin muktasar mubni labi haka na da sauran fannoni na addini ya rubuta littattafai da dama ya yi hidima sosai ga wannan addini kuma daga karshe ya rasu a shekara ta dubu da dari hudu da ishirin da daya hijiri wanda ya dace da shekara dubu biyu da 2001 january ya rasu a garin jidda a saudiya amma kuma ai masa sallan jana'iza ne a haramin makka na aka masa sallah aka aka binne shi a makka allah ya gafarta masa za mu fara karanta gabatarwa da babban malami Sheikh Abdulaziz bin Baz ya yi masa saboda bayan ya rubuta wannan littafi ya kai ma Sheikh bin Baz wanda yake shine malamin sa ya duba ya karanta kuma kamar da suran waɗanda suke malaman da suke kusa da shi suka fada asali ya rubuta littafi ne dan ya bayyana akidansa shi karan kanshi saboda akwai malami da ya tuhume shi akan cewa ba shi da akida mai kyau shi ne ya ce shi kenan bari rubuta littafi akan akida na mun gane ko shi ne ya rubuta wannan littafi da ya rubuta shi ya kai ma Sheikh bin Baz Sheikh bin Baz ya duba ya karanta sai ya ce ai wannan shine akidan kowane musulmi ahli sunna wal jamaa saboda haka a maimako ka sa mata suna akida ta ka sa mata suna akidatu ahli sunna wal jamaa sai muwafaka kai saboda Sheikh bin Baz shine ya sa mata wannan ya sa ma wannan littafin wannan sunan ya yayi gabatarwa a cikin littafin da farko yace bismillahir rahmanir rahim تقديم لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز gabatarwa na babban malami a Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Bas. Malamin ya ce, ta ce alhamdulillahi wahdahu, ya tabbata ga Allah shi kadai, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. da aminci sun tabbata akan wanda babu annabi bayansa. wa ala alihi kuma a bisa ga alayansa wa sahbihi da sahabansa amma ba bayan haka yace fa qad tala'tu ala al-aqida al-qayyima al-mujaza mala yace lallai na duba wannan littafin akida mai kima wanda yake takaitacce allati jama'aha akhuna al-allama fadilatu shaykh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen yace wanda dan uwanmu babban malami fadilatu Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ya tattara wato yana daga cikin babban fa'ida da ake samu a cikin duk wani rubutun da Sheikh bin Baz yayi shine zaka fahimci mutum ne mai tawazu mutum ne mai ladabi sosai wannan malamin ɗalibinsa ne amma kuma ku kalli yanda ya girmama shi ya ce akuna dan uwanmu al'allama babban malami fadilatu sheikh muhammad bin salih al-uthaymin bai ce na duba littafin da wannan ɗalibin ya rubuta ba ya girmama shi wannan na cikin babban abun da ake fa'idansa a cikin duk wani abun da sheikh bin baz ya rubuta duk sanda ka tashi karanta duk wani littafin sheikh bin baz za ka fahimci cewa mutum ne baya ba shi da girman kai baya kuma alfahari da matsayinsa duk da cewa shine mufti gaba gida a zamaninsa amma kuma yana girmama mutane yana girmama ilimi yake cewa na dubi littafin akida wanda dan wanmu ya tattara yace wa sami'tuha kullaha kuma na saurare ta dukanta ya saurare ta saboda Sheikh bin Baz makawo ne baya gani cikin tarihinsa aka ce ya makance tun yana shekara shida amma kuma hakan bai hana shi zan babban malami har ya kai matsayin mufti ba wato Sheikh bin Baz lamarinsa abun al'ajabi ne eh saboda asalin Saudiya an gina ta ne tsakanin wato gidaje guda biyu ah gidan Sheikh Muhammad bin Abdullahi da kuma gidan Abdulaziz Ali Saud su biyu din nan su ne suka hadu suka yi kokari suka tattara kasan gaba da saboda kasan saudiya a da ba daya ba ce tana karkashin kasashe da daban-daban da muhammad bin abdullahi da abdulaziz ali Sa'u su ne suka hadu suka yaki waɗannan kasashen suka tattara waɗannan kasashe waɗannan garuruwan saboda haka da suka hada kasan sai suka raba suka ce mulki na gidan ali Sa'u. fatawa kuma na gidan Muhammad bin Abdullahi saboda haka duk wani mufti a Saudiya za ku gan cewa daya ne daga cikin gidan Muhammad bin Abdullahi har zuwa lokacin al-mufti Sheikh Ibrahim bayan rasuwansa aka duba aka gan cewa babu wanda ya fi cancanta a batun Sheikh bin Baz shi kuma ba dan gidan bane a haka nan haka hakura aka nada shi mufti aka bar wannan mufti na yanzu Abdullahi Ali shek na yanzu dinna yana na lokacin shi da kansa ya ce na yadda a ba shek bin baz sai bayan rasuwan bin baz ne aka sake dawo da matsayin gidansu shi na aka ba wannan abdullah ahli shek Allah ya gafarta musu yace wa sami'tuha na saurare ta kulluha dukanta fa alfaituha mustamilatan ala bayani aqidat ahli sunna wal jamaa yace sai na same ta ta kunshi bayani akan akidan ahli sunna wal jama'a fi babi tauhidillah a babin kadaita Allah wa asma'ihi da kuma sunayensa wa sifatihi da kuma sifofinsa wa fi abwab haka nan kuma ta kunshi bayani akan babuka da suka shafi al imanu bil mala'ika imani da mala'iku wal kutub da kuma littattafan Allah wal rusul da kuma manzannai wal yawmul akhir da kuma ranar karshe wa bil qadar da kuma yin imani da kaddara khairihi wa sharrihi alherinsa da sharrinsa yake wa ajada fi jam'iha hakika malan yayi kokari wajen tattara su wa afada hakanan kuma ya fa'idantar wa zakara fiha ma yahtajuhu talibul ilm hakanan kuma ya ambaci a cikinta abinda ɗalibin ilimi yake da bukatansa wa kullu muslim hakanan kuma kowane musulmi fi imanihi billah a cikin imaninsa da Allah wa mala'ikatihi da kuma mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzannansa wal yawmil akhir da kuma ranar karshe wa bil qadar khairi wa sharrihi da kuma da kadara alkhairinsa da sharrinsa yace wa qad damma ila zalika fawaida jamma yace kuma hakika malan ya kara akan wannan fa'idoji da yawa tata'allaqu bil aqida wadanda suke da alaka da aqida kad la tujad fi kathirin min al kutub al mu'allafa fil aqaid wanda kila ba za ka same su ba a cikin littattafai da aka rubuta da yawa daga cikin littattafan da aka rubuta akan aqida yake fajazahu Allahu khairan Allah ya saka masa da alkhairi wa zadahu min al-ilmi wal huda haka nan kuma Allah ya kara masa ilimi da shari'a wa nafa'a bi kitabihi hadha kuma Allah ya amfanar da wannan littafin nasa wa bi sa'iri mu'allafatihi haka nan kuma da sauran littafansa wa ja'alna wa iyyahu wa sa'ira ikhwanina haka nan kuma Allah ya sanya mu da mu da shi da sauran yan uwanmu min al-hudat al-muhtadin ya sanya mu a cikin wato shiryayyu masu shiryawa adda'ina ila Allah masu kira zuwa ga Allah ala basira akan basira innahu sami'un karim lallai shi ne ji ne kuma masukanci yace qalahu mumlihi al-fakir ila Allah yace wanda yayi imlayin wannan bayani shine al-fakir ila Allah wato mabukaci zuwa ga Allah ta'ala Abdulaziz bin Abdullah bin bin Baz samahahu Allah yace Abdulaziz bin bin Allah ya yafi masa وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه sirat Allah da amincinsa su tabbata akan annabi mu Muhammad da alayansa da sahabansa yace ar-ra'is al-am li idarat li al-buhuth al-ilmiyya wal isa wal irshad a lokacin shine shugaba da baki na wannan ma'aikatan wato idarat idarat al-buhuth al-ilmiyya ma'aikatan da suke kula da binciken ilimi wal da ba da fatawa wa da'wa wal da kuma yin dawa da irshadi wannan shine gabatarwa wanda Sheikh Abdulaziz bin Baz yayi daga nan kuma sai gabatarwa wanda shi kanshi Muhammad bin Uthaymeen yayi akan littafin yake cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin yace godiya ya tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin halitu wal'akibatu lil haka nan kuma al'akiba wato kyakkyawan karshe yana ga masu takawa wala na illa ala zalimin haka nan kuma babu tokana ko kuma zalunci a face akan azzalimai wannan magana ba yana nufin ya halarta a yi zalunci ba amma yana nufin wato idan zalimi wanda mai zalunci ya yi zalunci aka rama to wannan ya halarta min babi waje za'u u sayyatin sayyatu misluha eh mana wala udwana illa ala zalimin mukafa'atan labtida'an kamar malamin suke cewa yace wa ashhadu an la ilaha illa Allah kuma na shaidawa babu abun bauta da gaske a face Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu babu abokin tarayya gare shi al-malik al-haqqul mubin al-malik wannan yana daga cikin sunayen Allah wato Allah shine al-malik ai zul mulk at-tam Allah shine ma abokin mulki cikakken mulki eh, duk wani mai mulki kuma mulkinsa na wani dan lokaci ne kuma na wani dan bangare ne Allah kada shi yake da cikakken mulki a nan duniya da lahira shi yasa a ranar lahira zai ce limanil mulku yau lillahi alwahid alqahhar yace almalik alhaq haka nan kuma daga cikin sunayensa akwai sunayen Allah akwai alhaq Allah shine alhaq wato Allah shine gaskiya Allah yana cewa zalika bi anna Allah huwa alhaq eh, wato alhaq Allah shine gaskiya almubin ita alhaqul mubin kalmar almubin almubin yana zuwa da ma'anan albayyin wato abin da yake a bayyane yana kuma zuwa da ma'ana almubayyin bimana wanda yake bayyanawa wanda yake bayyanar da abu Allah shine al-mubin Allah shine wato bayyananne kamar da Allah yace yace me yace yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamun anna Allah huwa al-haqqul mubin a suratul nur eh wato za su san cewa Allah shine gaskiya bayyananne sannan kuma Allah shi yake bayyana gaskiya kuma kamar da Allah yake cewa qad bayyana al-ayat liqaumin yaqilun liqaumin yuqinun hakika mun bayyana ayoyi saboda Allah shine al-mubin bi ma'ana shine bayananne kuma shi yake bayyana gaskiya na'am yace wa ashhadu anna muhammadan kuma ina shaidawa cewa annabi muhammad abduhu bawansa ne saboda haka bawansa ne bai kamata a bauta mashi ba ko ba kama ne kuma wa rasuluhu manzansa ne Allah shi ya turo shi sauraka bai kamata a karya shi ba yake khatimun khatamun nabiyyin shi shikamakin annabawa wa imamul wa imamul muttaqin kuma limamin masu takawa yake sallallahu alaihi siran Allah ya tabbata gare shi wa ala alihi kuma a bisa ga alayansa wa ashabihi da kuma sahabansa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin haka kuma duk waɗanda suka bi su da kyakkyawa har zuwa ranar karshe amma ba bayan haka mala yace fa inna Allah ta'ala arsala rusulahu arsala rasulahu yace Allah subhanahu ya turo manzansa Muhammadan Muhammad sallallahu alaihi huda ya turo shi da shari'a wa dinil da kuma addinin gaskiya galibi idan malamai suka ce bil huda wa dinil haq bil huda suna nufin bil ilmin nafi da ilimi mai amfani wa dinil haq ay bil amal salih da kikkiawan ayyuka wannan shine abinda shari'a gabaki daya ta kuta kikkiawan ilimi mana ilimi mai amfani da kuma kikkiawan aiki yake rahmatan lil alamin ai li ajli an yakuna rahmatan lil alamin domin ya zamanto rahma ga halitu wa qudwatan lil amilin haka nan kuma ya zamanto abun koyi ga masu aiki wa hujjatan ala al ibad ajma'in haka nan kuma domin ya zamanto hujja akan bayi ga baki dan su ce yace bayyana bihi Allah ya bayyana ta hanyar shi wato shi Muhammad wa bima anzala alaihi hakanan kuma ta hanyar abinda ya saukar kan shi min alkitab wal na littafi da hikma da aka ce alkitab wal tare haka ana nufin alqur'ani da sunna eh, kamar da ake fassara duk inda alkitab wal hikma yazo a cikin alqur'ani eh, yatlu alaikum ayati wa yatlu alaihim ayati wa yace bayyana bihi wa bima anzala alaihi min alkitab wal hikma kullu fihi salahul ibad wato duk wani abin da zai inganta rayuwar bayi mafi ahwalihim kuma zai daidaita halayensu fi dinihim a cikin addininsu wa duniyahum haka na kuma a cikin rayuwarsu na duniya min al-aqaid as-sahiha na daga akidu ingantattu wal amal al kawima da kuma ayyuka madaidaiciya wal akhlaq al fadila da kuma halaye masu kyau Wal'adab alaliya al aliya da kuma ladduba masu girma masu daukaka mala ce fataraka sallallahu alaihi wasallam saboda manza Allah taraka ya bar ummatahu al'ummansa ummansa ala al mahajjati mahajja wato ya bar su akan hanya al hanyar da yake wanda yake da haske fari lailuha ka nahariha wanda daranta kaman yininta yake la yazigu anha illa halik babu wanda zai karkace daga wannan hanya a face wanda ya halaka Allah kiyaye malai ce fasara ala zalika ummatahu allazina istajabu lillahi wa rasulihi sabida aka al'ummansa waɗanda suka amshi waɗanda suka amsa kiran Allah da manzansa suka tafi akan wannan hanyar. wa hum khiyaratul khalq kuma su ne mafificin halitta min as-sahaba wa tabi'in wallazina tabauhum bi ihsan daga sahabai da tabi'ai da kuma waɗanda suka bi su da kikkiawa faqamu bi shari'atihi saboda haka suka sai da shari'ansa wata masaku bi sunnatihi kuma suka yi riko da sunnoninsa wa abu alaiha bin nawaji kuma suka kama shi da hakorinsu annawajiz aka ce annawajiz ai al'abra wato wannan da shi da wani tura mai kun gane ko dai malai ce akidatan mana suna aiki da shi a akidan su wa ibadatan da kuma cikin ibadan su wa hulukan da kuma halayen su wa adaban har kuma da kuma a cikin ladubar su fasaruhum ta'ifa allazina la yazaluna ala alhaq zahirin sai suka zamanto hum ta'ifa sune jama'a allazina la yazaluna ala alhaq wadanda su bushe ba akan gaskiya zahirin ah, wato idan aka ce zahirin kamar da ya zo a cikin asalin hadisi wannan yanki ne na hadisi la tazalu la tazalu ta'ifatan min ummati al haq zahirin zahirin ana malaman suna fassara shi da ma'anar guda biyu zahirin bi ma'ana ghalibin ma'ana suna masu cin galaba wasu malaman kuma suna fassara shi da zahirin bi ma'ana mashhurin ghairu mustatirin wato suna suna sanannu ba a boye suke ba na'am la yadurruhum man qagalahum man qagalahum duk wanda yake yake taimakon su eh man qagalahum duk wanda yake taimakon su al-khuzlan ma'ana al-khuzlan kamar da kamar yadda Qurtubi ya fassara shi a cikin tafsirinsa yace al-khuzlan huwa tarkul aun wato kin taimako barin taimako mutum kamar da Allah ya ta cikin alqur'ani in yansurkumullah fala ghaliba lakum ha eh, sai ce me wa in yakhzulkum wannan shine khuzlan din yace wa in yakhzulkum faman zal ladhi yansurukum min ba'd sauraka al khuzlan shine tarku nusra mun gane ko Allah ya ce in yansurukum la idan Allah ya taimake ku fala ghaliba lakum babu wanda zai cin galaba ku. wa in yakhzulkum idan kuma ya taimakon ku ha faman zal ladhi yansurukum min ba'di wane ne zai iya taimakon ku bayan shi sauraka al khuzlan shine tarku nusra na'am yace la yadurruhum man khazalahum duk wanda ya ki taimakon su aw khalafahum ko kuma ya saba masu la yadurruhum ba zai ya cutar da su ba na'am ya yati amrullah har sai umarnin Allah ya zo har sai umurnin Allah ya zo wa hum ala zalik alhali kuma suna kan wannan hanyar eh, Umarnin Allah abin da ake nuna amrullah nan shine al'amrullahi alkauni wato umarnin da Allah zai bada a ƙarshen rayuwa a ƙarshen duniya lokacin da Allah zai bada umarnin wata iska ta zo ta karbi rayukan mumine gaba shi a duniya sai zama to babu wanda ya rike a duniya a face kafirai kamar da manzo Allah ke cewa la taqumu sa'a illa la taqumu sa'a illa illa illa an illa an la yujuda illa an yudara fil ard man yaqul Allah Allah yace wato a lokacin tashin kiyama ba za ta zo ba a face lokacin da babu wani a duniya wanda yake cewa Allah Allah kuma babu na yace wa nahnu walillahi alhamd ko da yabo ce wa nahnu walillahi alhamd mala yace mu kuma walillahi alhamd ala atharihim sa'irun eh, muna bin alamomin su wa bi siratihim almuayyada bil kitab was sunna muhtadun haka nan kuma da tarihin su wanda ya karfu wanda ya karfafa da littafi alquran da sunna muhtadun muna masu shari'a yace kulu zalika tahaddukan bi ni'matillah muna wannan magana ne muna fadan niman Allah kanmu wa bayanan lima yajibu an yakuna alaihi kullu mu'min kuma muna yin bayani ne akan abin da ya kamata kowane mumini ya kasance a kai malai ce wa nas'alullaha muna roƙon Allah ta'ala an yusabbitana ya tabbatar da mu wa ikhwanana almuslimin haka nan kuma yan uwan mu musulmai bil qawli thabit ya tabbatar da mu da zance tabbatacciya fil hayati duniya a nan rayuwar duniya wa fil akhir haka kuma a lahira wa an yahaba lana minhu rahma haka nan kuma yayi mana kyautar rahma innahu huwa al-wahhab lalle Allah shine mai kyauta yake wani ahammiyati hadha al-mawdu kuma sabida muhimmancin wannan mawdu'i wa tafarruqi ahwal al-khalq fihi kuma sabida wato rabuwan son zuciyar halittu a ciki ahbabtu an aktuba ala sabilil ihtisab na so na rubuta ta hanyar takaitawa aqidatana in rubuta littafi akan aqidan mu aqidatu ahli sunna wal jamaa aqida ahli sunna wal jamaa wa hiya al iman billah shine kuma yin imani da Allah wa mala'ikatihi da kuma mala'ikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzannansa wal yawmil akhir da ranar karshe wal qadar Kuma kadara khairihi wa sharrihi alkhairin sa da sharrin sa wanda yake sa'ila lillah ta'ala an yaj'ala zalika khalisan wajhihi ina roƙon Allah ya sanya wannan ya zama to nayi shi khalisan da wato nayi shi ina sarkake niyya zuwa gare shi saboda shi kawai muwafiqan li Allah ya dasar da shi zuwa ga yardansa nafi'an li ibadihi Allah ya sanya shi ya zama to mai amfani ga bayinsa yace al-mu'allif Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin wannan shine gabatarwa wanda malam yayi saboda haka daga wannan gabatar da muka yi za mu fahimci cewa wannan litafi yana bayani akan arkanul iman kuna imani waɗannan abubuwa guda shida waɗanda kowa ya riga ya san su malam yana so yayi bayani ne menene fahimtar ahli sunna wal jama'a game da waɗannan abubuwa menene fahimtanka a matsayinka na ahli sunna wal jama'a akan Allah menene fahimtanka game da annabi wane ne annabi ya halittansa yake shi annabi mutum ne shi ko aljannu ne shi ko mala'ika ne shi menene kwanakin baya na yi muhadara a kawawa nike cewa manza Allah mutum ne don adam ne <laughs> sabida wannan bayani da na yi aka hana yin karatu a inda na yi karatu me yasa wai dan me zan ci annabi mutum ne nake to shi me ne Allah wasta'an to annabi me ne da ga wala Allah akwaran da suke kullu da annabi wani hali ne da ba mutum bane to amma amma kai dan kai dan ahli sunna jama'a menene fahimtan ka game da halittar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene fahimta fahimta ga game da sauran manzannai littattafan da Allah ya saukar mala'iku da kuma ranar karshe da kuma kaddara wannan shine a takaice abinda wannan littafi yake bayani aka saboda littafi ne takaitacce mai takaitaccen bayani amma kuma yana da amfani mai girma sosai akwai bayanai masu kyau malam bai ta bayani sosai ba ya kawo abubuwa ne da ayoyi da hadisai kawai yake tabbatar da su muna fata Allah ya bamu dace Allah ya kara mana fahimta abinda muka karanta daidai Allah ya bamu ladansa inda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لا كون مي تمبايا كو دا كو بيو دا امتا سي مو فكرا ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله كان تمبايا اذا قلت يبا بتاعي نعم ان Thank you. Mun ce abin da za ka ce nawa ne ɗari ɗari da arba'in gaba ɗaya amma kowane da yi da ruwa ruwa shi a da ruwa a mila da